Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu sauraronmu. Barkanmu da wannan lokacin, barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna sirrantaccen so na marubuciya Mom Irfan wanda yake zuwar muku daga tashar Dausayi TV Channel tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. A baya mun tsaya ne a inda girgiza mata kai ya ce Zainab ni ne, ni ne dai yayanki fan Ni kaina na yi mamakin haka. Na kasa sukuni tun lokacin da na yi tozali da ita. Na kasa. Na so na danne hakan amma ya faskara. Wallahi Zainab ina ƙaunarta please ki taimaka min. Na ɗau miki alƙawarin duk wani abun da nake sha please ki cece ni. Ki ceto rayuwar da zan afka nan gaba. Please ƙanwata. Zainab murmushi a fuskar ta ce, Yaya Affan, insha Allahu da yarda Allah fa za ta zama taka. za ta zama in insha Allahu zan shawo maka kanta kuma ina da tabbacin za ta so ka insha Allahu fan cikin farin ciki da zumuɗe ya ce sista na gode kwarai da gaske idan har hakan ya tabbata ina mai shaida miki zan baki kyauta mai tsoka dariya Zainab ta ce yaya na a ashe haka kake cikin jin daɗi Affan ya ce me kuma na Zainab ta ce na ga duka wani birkice ne Dariya Afanya ya ce kanwata wato ni za ki ko? Zainab ta ce ba haka ba ne bari su dawo da yaya Sadiq. Zan neme ta ne mata magana. Afan amma fa yaya karamar yarinya ce dan bana tunanin za su aurar da ita a age ɗinta. Afan ya ce kar ki damu zan jira ta ko shekara nawa za ta yi kuwa. Ni dai burina ta aminta da ni Zainab ta ce an gama. Afan ya ce a ina ta san yaya Sadiq ɗin? Zainab ta ce kai ƙanwarsa ce fa tab ka ga yadda yake ji da ita kuwa Affan ya ce kai amma na ji daɗin wannan abin dama ƙanwarsa ce Zainab ta ce i wallahi autarsu ce Iska Affan ya nausa ya ce yes yana dawowa zan same shi insha Allah komai zai zo min da sauki Zainab ta ce hakan shine daidai Ammi murmushi dai ta ce Allah ya sa hakan shine mafi alkhairi tunda ni ba za ku saka ni a ciki ba to na ji komai Abban so sakiya ya ce Ami kenan ba haka bane. Fita ya yi fuskar sa ɗauke da murmushi. Wuraren shakatawa Sadiq ya kai hibba sosai suke shawagin su cikin farin ciki da nuna wa juna tarairaya. Sadiq kuwa sa sai yake kamar wani sabon ango. Zuciyarsa na faɗa masa ya faɗa ma hibba abin da ke cikin ransa. Dan a irin wannan yanayin ya kamata ya faɗa mata don kuwa a ganin shi yanzu Hibba ta fara sanin menene rayuwa kuma ta san menene so. Ifa ce ta hura masa idanunta tana murmushi ta ce yaya na wai me kake tunani ne haka? Sadiq murmushi shi ma yi mata ya ce ina tunanin wani abu mai muhimmanci ne. Kin san menene Iba ta ce a'a sai ka faɗa. Sadiq ya ce wacce nake so fa bata san ina son ta ba. Hifa zaro idanuwa waje tai ta ce yaya garin yaya. Sadiq ya sana fuska ya ce kawai ni ma ban san mai yasa ba. Hiba ta ce tab yayana wallahi za ka yi ganganci fa. Wa ya faɗa maka cewar ana wasa da su? bari wani ya riga ka kaga kaga ka canza wata budurwar Sadiq zaro idanuwa ya ce ya ba ta ya kike min wannan fatan ne Hibba ta ce serious ka mm-hmm. ka san wannan anti din ta makarantar mu Sadiq ya ce ban gane ta ba Hibba ta ce head girl din mu lokacin da ina je s 1 to bari na faɗa maka wallahi mutuwar sanka ka take kuma ta ki ta faɗa maka har ta bar makaranta taba taɓa yunƙurin faɗa maka ba yaya wallahi har rashin lafiya ta taɓa yi saboda kai Mai ya janyo mata hakan saboda zurfin cikinta da kunyarta. Yaya wallahi har yau tana son ka ta kasa aure ban san me yasa hakan ba. Yanzu da zan faɗa mata ina garin Abuja ko dan saboda kai za ta zo inda nake. Kamo hannunsa dai ta ce yaya idan har ka ga wacce kake so za ta kawo maka matsala zan maka hanyar antakausa. Sadiq ɓata rai ya ce ban so ni wacce nake so santa a cikin jikina yake ba zan iya rayuwa babu ita ba hibba ni dai gitiya taya ni da addu'a. Gera kai ta yi yadda ta ga ya koma abin tausayi ba ta ce yanzu ya babu damar zuwa wajen antin tawa kenan tunda ba ma ta san kana yi ba. Ta ƙara ce tana faɗa mai tana dariya. Marmashi Sadiqa ya ce ba ki da wayo kina zaune a nan ta zo kuma na ganta ta ganki. Kin gani da ita wayo muka yi miki. Turo bakin Hiba ta ta ce ni dai ban yarda ba wallahi ba wani na. Ta ce ya ce zo mu tafi gida yamma na yi. Ta ce dai tana faman zabka mai shagwaɓa akan bata ta yarda da wannan wayan nashi ba. Tafiya yake yana faman zabka mata murmushi kamar ya haɗiye ta haka yake ji. Lutfiya kuwa sai Safa da Marwa take tana Allah Allah ta ga dawowar su Hibba. Ganin lokaci yana ta faman ja ba su dawo ba ya sa ta ƙara ɓaci kwafa dai tana faman zarya. Zainab tana gaban Miro ta ce kar ki zo ki shirya don wallahi tafiya ta zan yi. Sai faman kallon kwamfam kike kowa kike jira oho miki. Lutfiya ce ta yi kamar ta rufe Zainab da duka cikin jin haushin Zainab ta ce ba da Hibba za ki tafi ba ko ta san hanyar ba da hibba za ki tafi ba ko ta san hanyar hall ɗin ne zainab ta ce kar ki damu ai ko ba mota ina da tabbacin yaya affan zai kawo ta kila budurwar yaya sadiq ce ta riƙe ta hararar da tufiya ta zabga mata ta ce wani affan kuma dariya zainab ta ta ce affan nawa miki da shi a gidan nan lutfiya ta ce to me ya haɗe shi da ita zainab ta ce tab na manta ban guntsa miki ba ai wallahi yaya affan ya hukace akan hibba ke kin ganshi kuwa kamar wani zarare Lutfiya dariyar renin hankali dai ta ce, ba babe, ban son renin wayo, amma ni rasa wacce zai so sai waccan cakar? Zainab sakin baki ta tana kallon da ta ce, "Kin san an ce abincin wani gubar wani, ko dai kin ce kina son shi yayi miki wani akan kanki kuma faɗa mai haka, to ki sani cewa wallahi tallahi tunda nake da ya affan bai taɓa kamuwa da son wata ba irin hibba." Ta ruɗa mana yaya, yanda ba kya tunani wallahi. Lutfiya ta mai baki da ta ce, aiko kuwa affan ya ci baya wallahi." dama a nan zai tsaya a wajen irin wa'annan kuca dama a zai tsaya wajen irin waɗannan kucaka Iba ce ta shigo tana takun da na ƙasaita ta kalli Lutfiya kamar wata babbar mace ta ce kina da labarin ba daga nan abin yake ba so fa aka ce Lutfiya so ya fi gaban komai kamata ya yi duk sallah ki rinƙa roƙon Allah ya baki miji na gari mai ƙaunar sannan kuma mai son farin cikin ki ba ki zauna kina bibiyar mazan da ba san kina yi ba suna miki kallon kitse Na ji ni kucakar ce amma ki tsaya ki gani za ki sha mamaki yanda wasu kucakan suke maida mazaje. Daga Zainab har Lutfiya sakin baki suka yi suna kallon Hibba yadda take maida martani hankalinta kwance. Hibba kallon Lutfiya dai ta ce ki fita harkata ki kama girmanki don kin bina a sannu. Ki kama girmanki da kin bina a sannu da na roƙi yayana ya so ki ko da yaya ne amma na ga alama baki ba hakan ba. Yaya Vel ɗinta ta yi tana ƙoƙarin zaunawa a kan ta ce Allah ya kawo mashin shi ne. ce ta yi kukan kura ta cafko Hibba za ta duke ta. Tuni Hibba ta yi wata irin ƙara a tare Affan da Sadiq suka shigo. Don a tunaninsu ba lafiya ba. Lutfiya ce ta hankaɗa Hibba da ƙarfinta, tuni Hibba ta fara tangal-tangal za ta faɗa. A tare Sadiq da Afan suka yi kwanta, tuni Sadiq ya rike ta yana ma Lutfiya kallon tuwuma. Lutfi ya kawar da kanta gefe yi tana faman zabta harara Afan ne kan Lutfi ya zai dake ta. Zainab ce ta yi saurin shan su tana faɗin don girman Allah ya ka kai haƙuri please. Afan yana huci ya ce ita wace ce da za ta kama ta ta ce za ta doke ta mai tai mata. Ki kiyaye ni wallahi na faɗa miki ba kya cikin tsarin rayuwata ba na son ki. Kin ga waccan ya nuna yin bai ce ita ce rayuwata ita ce tsarin rayuwata kuma da yarda Allah ni ne zan zama miji gare ta. Tuni Sadiq ya tsaya cak ba tare da ya waigo ba, don har ya yi ƙofar fita da hibba. Dariya da tafiya dai ta ce, to dama ni yanzu me zan yi da kai Allah ya kyauta. A hakan kana ɗan maye, me ya baka sha ta win sha kake, to me zan yi da ɗan giya, ka je Allah ya bada sa'a na san ita ba za ta iya ba. Duk da na san tana da sacred lover, na yi imani duk ran da ta san shi ba za ta taɓa ƙaunar ka ba. Kallon afan ya bi Hibba da shi sosai Sadiq yake jin wannan kallon da afan yake ma Hibba. ne zuciyarsa Sadiq ya yi in har ya ce zai yi magana to tabbas za a iya gane cewa shi ma son ta yake. Ba tare da ya furta musu komai ba Sadiq ya ja Hibba suka fita. Suna ƙoƙarin fita ne Ami ta ce mai illo. Hibba ba ta ɗauka da ita take ba shi ya sa ma ba ta waigo ba. Ami ganin Sadiq cikin fushi ta ce mai son kai da waka. Sadiq sai da kanshi ya ce Ami babu komai me kika gani Ami ta ce dama kai nake nema ka dawo ka zauna za mu yi wata magana mai mahimmanci ne. Sadiq dawowa ya gaban shi na dukan tara tara Ami ta ce wata alfarma nake nema akan kanwarka da kuma yaro na Affan. Gaban Sadiq ne ya tsananta faduwa ya ce ina jinki Ami. Ami zama ta yi duk abin da ya faru tsakanin Affan da Zainab game da Hibba ta ce shi yasa nake neman ka kai kanka ka san Affan wajen shaye-shaye amma ya yi min rantsuwa tare da alƙawarin in har zai sami Hibba zai daina duk abubuwan da yake yi shi yasa nake neman alfarmarka akan muna son yibba muna so a ya aure ta ko Allah zai sa ya daina duk abubuwan da yake yi yanzu ya ka gani Sadiq shiru yayi ya kafe Ami da ido ya rasa me zai ce mata Hibba ganin yayanta bai tanka ba yasa ta gane baya son haɗin kallon Ami ta tace Ami ki haƙuri yaya yana jin nauyin faɗa miki cewa an yi wa wani alƙawarin aure na shi yasa kika ji ai shiru Da sauri sai ya ke ya kalli Hibba, girgiza mata kai yayi alamun kar ta yi karya, Hibba yi ta kamar bata gan shi ba. An mai tsayawa kallon su kawai ta ta ce da gaskiya abinda take faɗa gaskiya ne. Sadiq gyara zama ya ce a zahirin gaskiya Hibba bata da wani tsaye. In fact ban ma taɓa ganin ta da kowa ba. Yarinyar da kwata-kwata ce ta yi girman tsayawa da samari. Sai dai Affan ya yi mata uzuri har sai ta gama secondary school. In ya so sai a yi yarjejeniya akan ci gaban karatunta. An mai sauki zai zuciya dai ta ce yauwa yanzu na ji zance. Sosai ba ta karanta damuwa ƙarar a fuskarsa duk duk da ya ɓoye ta. Kanta na ƙasa ta ce yaya na ka gafarce ni. Amma ya zama dole ka faɗa wa Ami gaskiyar lamarin. Ami da gaske ne baba ya tsaida min da mijin da zan aura. Sadiq rinso ido yayi cikin ƙaraji ya ce mata Hiba get out maza ta shi bar wajen na ki wuce ɗaki. Hiba shi dai tana kuka mai cin rai babu inda ta dosa sai ƙofar waje. Ami sai fama kwalla mata kira take amma ta ki ta waigo. Ami kallon Sadiq ya ta ce Sadiq ka faɗa min gaskiya ga dukkan alamu Hibba tana da gaskiya shi yasa ka kore ta. Kaga gwanda ka faɗa min gaskiya lamari kar a zo a yi ba daɗi. Marmashi Sadiq ya kwakulo ya ce Ami kina kin san idan ina wa mutane ƙarya to ki sani ke ba kya cikin waɗanda za a yi ma ƙarya. Iyaka gaskiya ta na faɗa miki sai dai zan same ta ta faɗa min ko ba ta son shi ne. Ami gyaɗa kai ta yi ba don ta yarda da abin da Sadiq ya faɗa mata ba. Sadiq tashi ya ya shiga ɗakinsa. Sosai yake jin ƙirjinsa na mishi zafi. Hakan yana nufin ba zai taɓa samun hibba ba kenan. Ransa ya danuwa ya yadda suka yi mai nauyi kwanciya ya ya ji wani abu ya tofare masa maƙogwaro ya tsaya. Tuni idanun Sadiq suka sauya kala, ya rasa wata irin duniya yake. Dafe ƙirjinsa ya yi ya bi bango ya zauna yana faman yana faman tunanin yadda rayuwarsa za ta kasance, ta yaya hakan ta faru da shi. Rubda ciki ya gani yadda yake yunƙurin yin amai ba tare da dalili ba. Jin kuka ya yi ta bayan windo ɗinsa a daddafe ya tashi ya leƙa ya ga bakin kukan. Ganin Hibba cikin shukoki tana fama kuka tamkar wacce aka shaida mata da iyayenta sun rasu ya sa shi jin ya warke. Cikin sassarfa ya tashi ya fito ya je inda take cikin sanyin murya ya ce Hibbatullah. Hibba banza ta da shi tana faman yin kuka gani ‘Yan biki na faman zirga-zirga ya sa Shirkuwa da suka bar wajen. Babu inda ya kai ta sai ɗakinsa ya zaunar da ita kan kujera. Kallonta yake babu ƙiftawa ya ce dama ko wanda kike so ban sani ba. Cikin shekar kuka ta ce ni ba son kowa ni ba son kowa yaya kuma ni bana na son afan. Ka kyale ni don Allah kar ka tursasa ni. Na so shi please ta shi maganar tana faman zafkawa Sosai da ke tausaya wa Hibba, duk wani sashi na zuciyarsa na jin haushinsa, har yadda take fama rawar jiki saboda kuka ya ce to me yasa, kin san ko yanzu akwai kin san ko yanzu aka yi miki aure za ki iya zaman aure ko? Hibba ta ce yaya, not now please and please ka dube ni ni ba zan taɓa auren wanda baka aminta da shi ba. Na fi son farin cikinka fiye da nawa, yaya ka rabu da ni, ni gobe da safe ma zan koma Kaduna. Wani abu ne ya wuce mai maƙogwaro mai ƙarfin gaske jin kalaman Hibba ya ce wa ya faɗa miki Bana farin ciki da haɗin ki ke da afan. Hibba ta ce yaya ka ita ta shaida min haka. Marmashin takaici Sadiq ya jin furucin Hibba ya ce da ki kwanta ki ce Zainab ta baki paracetamol kafin ki kwanta. Bana jin daɗi ne amma gobe insha Allahu za mu yi magana. Hibba taɓa wuyansa sai ta ce yaya me ke damun ka? Kasa ƙarasa maganar ta yi jin jikinsa da zafi rawarau. Raurautai da idanu ta ce yaya dama ba ka da lafiya shine baka faɗa min ba. Please tashi na raka ka koda chemist ne. Namshe idanu a sadiki ya ce kar ki mu zan sha magani kuma zazzabin zai sauka insha Allahu. Hibba ta ɓe mai baki ta kamar za ta yi kuka ta ce yaya ban fa taɓa ganin ka irin wannan condition ɗin ba please ka tashi ka zo mu je don Allah. Sadiq garin zazzabi na neman rufe sai ya sa Hibba ba na son jayayya ki tafi kawai zan sha magani. Babu musu masoyi bata doshi ƙofar fita tana tafiya tana waigensa yayin da take faman share hawayenta. murda handle ɗin kofar tayi yi ta kafe sa da ido cikin sanyin jiki tace ce I love you yayana ka kula min da kanka. Sosai kalmar ta shiga jikinsa duk ji yake dama da gaske take. Sai dai wannan kalmar ya dade yana jin ta a wajenta a matsayinta na ƙanwarsa. To masu sauraro anan zamu dakata. Ku ci gaba da kasancewa da Dausayi TV Channel. tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin.